kimanin mutane 666 daga cikin waɗanda suka fada tarkon masu safarar bil'adama ne aka ajiye a cibiyar oem mai kula da 'yanci rani da ke zandar daga shekarar 2017 zuwa 2021 a cewar rahoton hukumar ta iom wanne ya ƙara da cewa kashi 69 daga cikinsu mata ne da ƙananan 'yan mata waɗannan mutane an yi musu rajista ne a zandar da agadas da arlit da dirku da birnin yamai abin da ke nunin yadda fataucin mutane ke neman zama ruwan dare a wannan ƙasa ɗaliba a makarantar ilimin kimiyyar na'ura mai ƙwaƙwalwa shamsiya sabo na mai alakanta wannan al'amari da wasu tarin dalilai in dai kin saba da kuɗi to ba za ki iya rayuwa babu su ba kenan duk inda za a kai ki za ki iya tafiya saboda ki samu wannan kuɗi wata kuma ta yi karatun ta nemi aikin yi ta rasa wata kuma akwai karatun akwai aikin amma kuma akwai kwaɗayi kenan idan duk waɗannan abubuwan ba su ishe ta ba to za ta iya tafiya ko ina ne kuma za ta iya aikata ko ne in dai ta san za ta samu rahoton ya ambato wakiliyar hukumar oem a nishar barbara riggs tana cewa kyaukyawar fahimtar da ake samu a ayyukan haɗin gwiwar da ke tsakaninsu da hukumomin ƙasar ta taimaka sosai wajen gudanar da wannan bincike da zai ba da damar tallafa waɗannan mutane shugabar kungiyar kare hakkin mata ta afes hasharabi shubo magashi na da irin wannan ra'ayi wajen da nan ne hanyar da ake a fita a tahi wuce algeri ko kuma su tahi bibi kasashen nan duka na wajen laraba ne da suke su koyi aiki da kaɗan kaɗan kana yi kana huce ina shi sa eh, ake ganin mata suka yi yawa kuma kun wannan masu huce masu huciya da su kina akwai an yaudara da yawa akwai wanda a cikin sunan sana'ar su ce eh, a tuci masu tahiya bulaguro kawo takarda kaza kawo kuɗi a bada takarda kaza kawo kuɗi su matan akwai masu takardar ma da suke zuwa a amshe ba a sa sunan wani saboda an amshi kuɗi. Haka kuma an gano cewa kashi 56 daga cikin ɗari na waɗannan mutane 'yan Najeriya ne da ke neman ratsa niger don zuwa ƙasashen yammaci yayin da kashi 23 daga cikinsu 'yan Nijar ne sannan sauran kan fitowa daga ƙasashen yankin kudu da Sahara. dan rajin kare hakkin jama'a dan baji son Allah mamba ne a kwamitin haɗin gwiwar hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu CNLTP mai yaƙi da fataucin mutane. Ya kamata a tauni tsakkuwa domin a ta ji ta ji tsoro. Gwamnati sai ta ɗauki matakin ta na iko tunda akwai wajen da babu tsaro mutane dole su gudu sun gudano. ba su da abin da suka ci kuma nan babu mai taimaka musu kuma waɗanda adda waɗancan mugun hali na jigila ɗan adam ko su ko su sun yi muraba da gasa shi da adda matsala ta talauci kuma a kare su waɗanda a cikin wannan abin in an kama su to a buga musu doka tunda akwai doka wartacce ta hana wannan abubuwa. Kashi 38 daga cikin ɗari na waɗanda aka ajiye a cibiyoyin kula da bakin haure mutane ne da aka saka cikin harkar karuwanci ko kuma ake ƙoƙarin shigar da su cikin wannan haraka. yayin da kashi 21 daga cikinsu ana ci da guminsu ta hanyar aikatau da wasu sauran ayyukan karfi sai kashi 23 na rukunin waɗanda ake tilasta wa shiga sana'ar bara a cewar hukumar ta oem sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.